اسمي أمل أمل بعيد كالألم أمل يمزقه السأم حلمي الحياة بلا حزن ويطيب في قلب الزمن اسمي أمل أنا اليتيمة لا أنا من الحياة سوى الهدى أرجو يسكن بيتنا والفقر يأوي حولنا وأنا أمل أمي الحبيبة تشتكي من جسمها المتالك الداء يسري كالسهام فيها وترتعش العظام ألقى يدا تمتد نحوي كالمدى تشفي دموع المنهكين من اليتامى البائسين وأنا أمل وأنا أمل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ومنه وكرمه تتنزل البركات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا أمورنا ووفقنا لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين جماعة ما سكلموا دكما ما صور sauraronmu تونا كفاتي kafa ta DITV da kuma kafar Alheri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na majalisar malamai tsirin sashen addinin musulunci na DITV da alherin radio. Muna fata ‘yan uwa masu bibiyar mu za a yi haƙuri da ɗan tsaikon da aka samu. Bisa ɗabi'ar shirin kamar yadda masu kallonmu da sauraro suka sani shiri ne da yakan zo muku daidai wannan lokaci a daren alhamis ko daren juma'a yinin alhamis karfe tara wanda yake da ɗabi'ar sa'o'i guda biyu cir kai tsaye mukan gayyaci malamai daban-daban bisa matashiyar magana daban-daban da muka roƙe su da suke zuwa su yi mana darussa daban-daban kuma daga ƙarshe mukan ba da dama ga masu kallo da sauraro don shigowa cikin shirin ta hanyar buga wayoyi da za su yi tambayoyi ko neman ƙarin bayani ko matsokaci tsokaci a bisa matashiyar maganar da a malam ko malamai ɗin suka yi mana darasi a kowane mako. Cikin hikima da ni'ima da falalar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan shiri na Darul hadith na wannan yammaci wanda ya zamo alhamis goma sha ɗaya ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekaru dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya dace da yinin takwas ga watan tara wato watan satumba na ya haihuwar annabi isa da ɗan maryam alaihi shekaru dubu biyu da ashirin da biyu bisa lissafi na kalandar girgori. Mun sami bakuncin ɗaya daga cikin malamai da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da ni'imarsu a wannan nahiya tamu, wanda kuma zai kasance tare da mu insha Allah a wannan zama a kuma tsawon sa'o'i biyu na ɗabi'ar shirin. Muna tare da Ashir Dr. nasir yahya abubakar assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi muna fata Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmawa Allah ya sa gaba lafiya Allahumma kamar yadda masu kallon mu suka ga dakta ba su sauraron mu kuma ta kafofin rediyo da sauran kafafen da shirin yake zuwa musu sun ji maganar dakta dakta Baba Koba ne a cikin shirin kamar yadda Baba Koba ne a kafar DITV da ma waɗansu kafafe waɗanda suken yaɗa shirye-shirye da yaɗa manufofi na addini da tarbiyya. Dakta shi ne darakta kuma shugaba na makarantar nan ta Alma'ali International Academy wacce take a Kinkilau a Kaduna a jihar Kaduna a arewacin Najeriya kamar yadda shi ne coordinator na makarantun alkur'ani mai tsarki na Afirka waɗanda suke da cibiya a ƙasar Malaysia haka ne dakta? To muna fata Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. cikin hikima da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala yau insha Allah mun roki datta da ya wannan shiri na majalisin malamai wanda alhaji dakta yahuza ya shi yake ɗaukar ɗawainiyar kawo muku shirin mun roƙi da ya yi mana darasi a bisa abin da ya shafi matashiyar maganar da muka sanya wa suna alaƙa ko yadda ya kamata musulmi ya mu'amalarci alƙur'ani a taƙaice kamar yadda aka sani cewar alkur'ani mai tsarki saƙo ne na Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga 'yan adam da ma aljanu masako cikakke kammalalle wanda ya ƙunshi dukkan abin da ɗan adam da aljanu suke bukata domin yin rayuwarsu kacokan rayuwar da ta shafi alaƙarsu da Allah rayuwar da ta shafi alaƙarsu da kansu da rayuwar da ta shafi alaƙarsu da waɗansu da suke rayuwa da su sawa'un 'yan adam ne ko dabbobi ko ma muhalli da duniyar tashi gaba ɗaya shi ɗan adam da aljani da kuma yadda rayuwar za ta yi mushi kyau a nan da ma makoma. To yana da kyau kwarai a rinka tunasar da mu muhimmancin wannan saƙo da wajabcin yadda ya kamata mu mu'amalance shi da yadda ya kamata a yi aiki da shi da yadda ya kamata mu karanta shin karatun shi da bibiyar abin da saƙon yake nufi ko yake cewa ko maganar da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da mu ta hanyar wannan saƙo na ƙarshe na Allah subhanahu wa ta'ala ga 'yan adam da aljanu wato ga duniya baki ɗaya. Insha Allahu a taƙaice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 alaƙan mutum musulmi da alkur'ani mai girma da kuma ta yadda ya gamata wato ya mu'amalarci littafin Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'ani mai girma. A farko kowane mutum musulmi ya gamata ya san cewa lalle alkur'ani littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala maganan sani wanda aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar mala'ika Jibril alaihi salam Mm. wanda tun farkon tun farkon ƙur'ani zuwa ƙarshensa wato duka an naƙalto mana shi wato da tawatur mm. wato adadi na mutane da dama suka kirato mana alƙur'ani ko suka ruwaito mana shi mm. tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nasi sannan kuma ana karanta shi ne wato domin bautan Allah subhanahu wa ta'ala sannan alkur'ani mai girma wato babu lokacin da za a ce an kai na daina aiki da shi ko daina karatunsa hmm. shi yasa al'imamu shafi rahmatullahi ta'ala alai ya yi ishara haka a cikin kasidarsa a shatubiya wadda hmm. take magana akan kara'atu saba hmm. wa akhliq bihi iblis ya khuluqu jiddatan jadidan mawalihi ala al-jidd muqbila a wannan na farko kenan ta bangaren menene shi alkur'ani eh, kuma eh, dakta na kace babu wani lokaci na da za a kai a ce an daina na da alkur'ani da alkur'ani ba na wani zamani ne ko na wani lokaci ban da wani lokaci ba. Na. Ba wani bangare ba ne kenan ban da wani bangare. Gaskiya ne. Littafi ne wanda aka saukar da shi ga dukkan wato mutane musulmai. Mm. Kowa ya wajaba a gare shi ya yi riko da shi kuma ya karanta shi kamar yadda za mu yi cikakken bayani. Na'am na'am. To shi yasa kowa ya san matsalar da ta faru a kan har al'imam Ahmad bin Hanbal mm. wanda aka yi ta azabtar da shi akan dole sai sun yadda cewa alkur'ani wato halitta ne ba magana ba ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma suka cize suka yadda da wannan aqida wadda take mara kyau to saboda haka shi alkur'ani mai girma wato littafi ne saukakke kuma magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu shine a kowane mutum musulmi ya gamata wato ya so alkur'ani a cikin zuciyarsa sannan ya kasance yana da matsayi a cikin zuciyarsa yana girmama shi yana wato ihtiraminsa yana ba shi matsayinsa sabida asali da ya tabbata daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala an allah kara masa yadda abdullahi ibn abbas yake cewa idan kana so ka san cewa kai kana sa allah subhanahu wa ta'ala ko ba ka son sa to ka yi dubin alaƙan da ke tsakaninka da littafinsa alƙur'ani mai girma idan ka samu cewa alƙur'ani a cikin zuciyarka wato yana da matsayi kana girmama shi kana son shi saboda shi littafi ne na Allah subhanahu Ta'ala, to lalle kai ma kana son ubangiji kenan tunda ga ba zai taɓa yiwuwa a maganan Allah a hmm. ce ba ka san shi kuma za ka ce kana son Allah subhanahu Ta'ala ba duk wanda ya ce yana son Allah to dole ne zai so alkur'ani maganansa kuma ya ɗauke shi da daraja da kima yana girmama shi yana ganin yana da matsayi sosai a tun da ƙur'ani ya ƙunshi abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a aikata su da kuma a wanda ya yi hani game da aikata su shi yasa daga cikin maganganu na baitoci wato kai na laraba wanda ake roitowa a cikin littafi diwanu a shafii wanda ake jingina shi zuwa ga imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alai yake cewa duk da wasu malamai sun yi ce ce akan wannan diwanin ta imamu shafi'i ne ko ba ta imamu shafi'i ba a takaice ne a ciki ya kawo wasu baitoci waɗanda suke da alaƙa da wannan yake cewa ta asul ilaha wa anta tudhiru hubbahu hada mahalin fil qiyas لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ba zai taɓa yiwuwa mutum ya ce yana sa Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma baya aiki da littafinsa ba baya son littafinsa kuma yana bin umarnin da ke cikin alkur'ani kuma haka yana hannuwa akan hane-hanen da alkur'ani wato ya hani a kansu to shine yake cewa lau kana hubbaka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda son da mutum yake yi mashi Allah da gaske ne hmm. to zai rike wato maganansa sosai ya dinga aiki da shi yana lura da abubuwan da ke cikinsa hmm. tun da shi a ka'ida a idan aka ce akwai soyayya tsakanin ɓangarori guda biyu za ka ga ba wannan bangaren ba zai so ya saba ma ɗayan bangaren ba na inda son na gaske ne kenan hmm. a sai abu na gaba za ka ga so ake a tarera a faranta wa juna rai gaskiya ne mm. na'am abu na gaba shine ya gamata kowane mutum musulmi wato ya dukufa wajen koyon alkur'ani mai girma sannan da sanin ilmomi da suke da alaka da shi sannan bayan haka ya kokari bayan ya samu wani kaso na ilimi shi ma ya ƙoƙarin koyar da wato littafin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya dinga kiran mutane zuwa ga riko da alkur'ani mai girma kuma ya ɗau alkur'ani ne babban abin da zai samu kusanci wajen karatunsa da Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo cikin sahih bukhari hadisin Usman bin Affan wanda da dama a wannan hadisi ne wanda yake sananne Ah, manzo Allah yake cewa khairukum man ta'allama qurana wa 'allamahu wato hmm. mafi a cikin al'umma gabaki daya wanda yake ku daraja da falala da kima shine wanda ya koyi Al-Qur'ani bayan ya koyi Al-Qur'ani kuma ya koyar da shi wato yana karantar da shi a kowane lokaci wannan abin ban mamaki kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suka ishara dukkan wanda suka rawaito hadisi nan wato ya zo ta hanyoyi da dama wanda suka rawaito shi za su kai mutane ashirin da wani abu zuwa talatin amma dukkan su madar ɗan hadisin yana tuƙewa ne zuwa ga Usman bin Affan sannan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alai hmm. ya yi wani ta'aliki ne ban sha'awa lokacin da yake sharhin wannan hadisin abu abdurrahman wato abdullah ibn hadid rahmatullahi ta'ala alai wanda ya karbi karatunsa daga manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin su Abdullah ibn Mas'ud da su Ali ibn Abi Talib da su Abubakar Siddiq da sauransu yake cewa lokacin da na ji wannan hadithin na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na bar dukan wasu abubuwa na rayuwa na dukufa wajen koyar da alkur'ani mai girma wato dukkan wasu ayyuka na duniya ya bar su hmm. da ya ji annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafificin ku daraja da kima da falala a cikin al'umma da baki daya shine wanda ya koyi alqur'ani Allah ya sanar da shi littafinsa sannan bayan ya koyi alqur'ani kuma ya ta kokarin koyar da shi tsawon rayuwarsa hmm. wanda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alaihi a sharhin wannan hadisin yake cewa ina aka yi itibarin cewa abu abdurrahman sulami ya hmm. fara koyar da alkur'ani mai girma tun karshe-karshen lokacin usman bin affan har zuwa farko-farkon lokacin hajjaj bin yusuf zai kasance yana da shekara wajen talatin da wani abu yana koyar da alkur'ani hmm. wuri ɗaya zauna hmm. ya ce fa za ka a ƙa'adani maƙa'adi haza fa za ka a ƙa'adani maƙa'adi haza wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da naji mm. shine wanda ya zaunar da ni wannan wuri da kuka gani na samu wajen shekara talatin da wani abu bana wani aiki in ba koyar da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba idan aka yi itibarin cewa wato daga farkon lokacin Usman ne zuwa ƙarshen lokacin Hajjaj mm. bin Yusuf to shekarun sun fi haka yake cewa ya iya kai kusan sittin da wani abu wanda babu abin da yake in ba koyar da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan haka shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi ta'ala alai karshe-karshen rayuwarsa kamar yadda ibn rajab ya yi bayani da ya kalli littattafan da ya wallafa ya ga tarin littattafan da ya rubuta masu yawa ɗimbin littattafan da ya rubuta hmm. sai ya fashe da kuka yake cewa ya laita ne a amari fi khidmati kitabillahi azza wa jalla badalan min hadhihi alkutub ina a ce maimakon waɗannan littattafai da na rubuta da rubuce-rubucen da na yi ta yi ina a ce wannan lokacin na ba da shi ne kawai ban da wani aiki in ba koyar da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba to idan shekul islam ibn taimiyya ya faɗi haka to kaga wanda ba shi ba shi ya fi cancanta ya yi wannan tunanan mm. to saboda haka a lalle alkur'ani mai girma kowane mutum musulmi ya gamata a rayuwarsa ya kokarin sanin sa tun daga iya karatunsa da sanin ilmomi da suke da alaka da shi haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wanda ya kware wajen karatun alkur'ani kyakkyawan kwarewa wato yana tare da mala'iku masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma yake karanta qur'ani yana ba shi wahala wato bai kware ba wa huwa shaqun alaihi falahu ajran yana da lada biyu na karatun nan da wannan wahalan da yake sha wajen wato kokarin iya karatun alkur'ani mai girma mm. kaga wannan yake nuna mana matsayi da girma na wanda ya koyi alkur'ani mai girma kuma bayan ya koye shi wato yake karanta shi kuma yake kokarin wato koyar da shi mm. haka alkur'ani mai girma wato babu abin da mutum zai samu kusanci da shi wato eh, ya samu kusanci idan ya karanta shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hmm. irin alkur'ani mai girma babu shi hmm. alkur'ani ne wanda idan ka karanta shi zai kara maka imani kamar yadda Allah ya bayani inna mu'minuna alladhina amanu idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wato su muminai yayin da wanda suka yi imani da Allah yayin da suka karanta alqur'ani sai ka ga suna imani na karuwa cikin zukatarsu wajidat qulubuhum suna samun wato firgici da abin nan razana zuciyarsu tana sanyi tana taushi hmm. tana tsoro wato khushu'i yana samunta hmm. sannan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani zadatuhum imana sai kaga imanin suna karuwa to babu abin da mutum zai karanta wato ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hmm. irin alqur'ani mai girma ah, sabida haka al-imam shatibi hatta a cikin kasidarsa ya ishara haka wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu fajahid bihi al ida mutahabbila wato alqur'ani mai girma shine kamar wani tsani wanda yake sada mu da wato ubangijin wanda idan mutum ya karanta shi za ka ga wani ma'abocin alkur'ani za ka ga wato yana da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi dare da rana yana mu'amala ne wato da magana Allah subhanahu wa mm. ta'ala a musamman idan ya san ma'anarsa kamar yadda za mu kara bayani a kan wannan gaba nan gaba insha Allah ta'ala to saboda haka kowane mutum musulmi wato ya gamata ya kokarin koyan alkur'ani mai girma bayan ya koye shi kuma ya koyar da shi kamar yadda su abu abdurrahman sulani suka yi a rayuwarsu haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su abubakar na siddiq su umar su ali ibn abi talib su usman da wanda su suka zo wanda suke kasa da su ire su abdullahi ibn mas'udin da su ibn abbas za a ga babu wato abin da suke riko da shi a lokacin wato irin alkur'ani mai girma sai sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba wanda ya gamata kowane mutum musulmi wato ya sanya shi a rayuwansa akan mm. alaka da ke tsakaninsa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala mm. da kuma yanayin mu'amalarsa shine wannan karatu da muka yi bayani wanda mm. ya gamata kowane mutum musulmi ya dagi damtse wajen sanin a littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine ikhlasi wato ikhlasi wajen karanta alkur'ani mai girma mun yi bayanin cewa babu abin da zai kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wato irin karatun alkur'ani kamar yadda khabbab ibn al-arat radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ya rike hannun wato farwa ibn naufal rahmatullahi ta'ala alai yake cewa ka yi kokari ka samu abin da zai kusantar da ke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai yake ce masa kuma babu wani abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah wanda Allah yake son sa irin littafinsa. wannan haka aka rawaito daga wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm. Khabbab ibn al-Arat mm. to bayan wannan mm. ana so wato anan dakta ina maganan koyon shi din nan kenan to dole ne sai mutum ya sauke alkur'ani kenan wurin wannan koyan ko kuwa ko da bakin adadin abin da ya samu bakin nan zai rinka karantawa ko ko sai dai ya sauke da ka ga karanta shi gaba ki Eh za mu ƙara bayani akan wannan nan gaba insha Allah ta'ala. gaskiya abin da ake so mm. shine a kowane mutum musulmi ya yi ƙoƙari wato ya iya karatun alkur'ani dukkansa haɗe shi da baki ɗayansa ko da bai samu dama haddace shi ba. Mm. Amma ga wanda ya samu iko ana so ya yi kokari ya haddace alkur'ani ga baki ɗayansa wannan falalan shi zai kasance ya fi samun lada mai girma da falaloli wanda ayoyi da hadisai suka yi bayani na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan mutum Allah bai masa muwafaka da haddace shi ba mm. ko kuma wato sauke shi a duka to yi kokari ya san ko da ayatul ahkam kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suke bayani mm. akalla ya san ayoyi na ahkam ya san ya haddace su ya san ma'anonin su kuma saboda su ne za su taimaka masa gudanar da rayuwarsa wato a kan tafarki na addinin musulunci. eh idan aka ce ayatul ahkam ire-iren su al-imam saboni suna da littattafai akan ayatul ahkam ayoyi da suke bayani akan hukunce hukunce da wasu surori cikin alkur'ani mai girma waɗanda suke bayani akan hukunce hukunce na mu'amala zamantakewa auratayya da hurɗa da mutane da sauransu wannan wani eh, maudu'i ne mai girma shi ma eh, eh, ina fata ara tare da mm. to ko da waɗannan ayatul ahkam ɗin kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suke cewa misali yanzu da kowace mace yarinya a budurwa mm. ya gamata a ce kafin ta yi aure wasu surori a cikin alkur'ani kafin a kai ta aure ya gamata ta haddace su ta san ma'anansu saboda su zai ba ta daman kyakkyawan mu'amala da ita da mijinta ire-iren suratul nisa da suratul talaq da suratul hujurat da suratul talaq waɗannan da suratul nur hmm. waɗannan surori da dama daga cikin malamai ma'abuta ilimi suna ce a kwaɗaitarwa ga kowace yarinya kafin ta aure ya gamata ta san waɗannan surori ta ɓangaren tafsirinsu ma'anoninsu da kuma haddace su da iya karatunsu ta yanda za su taimaka mata wajen rayuwanta na zamantakewa tsakaninta da mijinta. To hmm. kamar da yadda muka yi bayani cewa malamai sun yi wallafe-wallafe akan wannan babi ne. Ah. A a koma abin hmm. abu na gaba wanda ya gamata a kowane mutum musulmi ya sanya shi ne a rayuwarsa ta bangaren mu'amalarsa da alkur'ani mai girma shine al-ikhlas a can wato ya sanya cewa wannan koyon alkur'ani da muka yi bayani wanda yake da muhimmanci kowane mutum musulmi ya koye shi ya mm. koyar da shi ya iya karatunsa ya kira mutane zuwa ga riko da shi shine ya yi wannan bil ikhlas wato dan Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ya yi wannan a jihudin kokarin iya karatunsa da sanin ma'anansa don a yabe shi ba idan mutum ya yi haka tsora lalle eh, ranar tashi alkiyama zai yi hasara sosai zai ya shiga cikin masu hasara hmm. a lalle shi duk aikin da mutum zai yi ba ma karatun alkur'ani ba dukkan wata ibada ana so wato mutum ya gina ta a akan iflas hmm. wato yin dan yi domin Allah subhanahu wa ta'ala ba don a yabe shi ba a ce kai duk Najeriya ko duk duniya babu wanda ya kai wannan iya karatun alkur'ani ko kuma ya fi shi sanin alkur'ani wannan hmm. idan mutum ya yi haka to baya da lada a al'amuransa a eh, wannan eh. karatun da yake to dole ne eh, kamar musabaka da akan yi na ah, duk wanda zai zo yakan so a ce ya fi waɗanda duk suka yi musabaka ɗin da su a wannan gaba ko kuma a wannan ah, mataki da ya yi musabaka Wataƙila ma har ya so abokin karawar shi ila ya ɗan zami ta wani bangare yadda shi ya zo zai samu misali daraja da tafi na wancan to a wannan ya za a kira wannan shi kuma to shi ma wannan wani maudu'i ne wanda malamai sun yi ce ka ce sosai a kai a kan har na wannan zamanin a farko dai ni ina tare da malaman da suke ganin halassun yin musabaka alkur'ani mai girma daga cikinsu akwai babban malami sananne a duniyar ilimi al'imamun nawawi rahmatullahi ta'ala alai a cikin littafin su minhajul talibin da dai sauran littattafansa ya yi ta ishara akan halastin musabaka na alkur'ani mai girma da dai sauran malamai magabata to sai dai a musabaka ta wannan zamani wato musamman wasu ƙasashe ta canza salo wato daga asali musabaka an yi fomin ɗinta mm. ba don komai ba domin ta ƙara ma a matasa da kuma yara masu tasowa wato himma wajen riko da alkur'ani da koyansa da ƙoƙarin ƙwarewa wajen karatunsa shine asalin hadafin mm. musabaka to ya sai dai zai kauce ma wannan eh, ƙila abin da zai bata mushi wannan aiki gagari. To nan ne matsala. Shi yasa da dama daga cikin yanzu malamai hatta mu'asirun na wannan zamanin wasu ke gana ga manya eh. balagaggu wanda suna ba sa ganin halascinta. Saboda eh, ga yara ƙanana tun da zai ƙara musu himma. Saboda mafi yawanci waɗanda suke eh, yawa na gasa ne yawa amma su manya kowa ya san dama mafi yawanci shi idan abin da zai shigar da shi Faɗayen ila motan da za a bada ko kujeran hajji ko umra to kaga ta canza salo daga asalin manufar wato sanya musabaka hmm. sai kasance kowa wannan idan ya hau Allah Allah yake har fata yake so yake ya ga an yi ma uwansa danja wato ya cije ya yi hmm. kusurta yadda shi idan ya zo ba ma ki zai iya doke shi ko ya buge shi ya zo ya yi na ɗaya haka misali hmm. ta yadda shi zai samu wannan kyautar na'am da dai akwai dai kwama cala sosai yanzu a cikin al'amarin musabaka ga baki ɗaya to shi yasa da dama daga cikin malamai yanzu suke ganin ga manya ya gamata su nisanci musabakar wato zai fi masu alheri amma ga yara masu tasowa wanda su dama ba su da wani wayo yin ta gare su zai kara musu himma sosai wannan wani babi ne da shi ma wanda yake mai girma sosai wanda nan gaba idan muka samu lokaci za mu iya ware masa zama nasa insha Allah ta'ala to saboda haka ikhlasi din da muke magana a kai hatta su din kaga saboda matsalan ikhlasin shi yasa wasu malamai suke ganin harancin ta yanzu hmm. ita karan kanta wato musabaka din hmm. duk aikin da mutum zai ya gamata ya sanya tsoron Allah subhanahu wataala hmm. ya sa zai yi ne domin sa sannan kuma ya yi shi gwargwadon koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah yake cewa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din hunafa aw yuqimu as-salata wa yutu zakat wa dhalika din al kuma Allah yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin haba haba'an mansura Allah ya tsare mu daga shiga cikin wannan tafarki to saboda haka karanta al-qur'ani ya gamata mutum karatun alkur'ani da sauran ibadu ya sanya zai yi don Allah ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo cikin sahihu muslim a ranar tashin alkiyama daga cikin waɗanda za a tura su cikin wutan jahannama akwai makaranta alkur'ani da kuma wato malamai wanda suka yi karatun ilimi mai zurfi na addini wanda ba sa aiki da shi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayani cewa idan aka tada wato mahaddacin alkur'ani da kuma malami wanda Allah ya masa baiwan ilimi madaran ilimi idan ba su yi aiki da alkur'anin ba da ilimin Allah subhanahu ta'ala zai tuna masu wannan ni'iman idan ya tuna masu sai ya ce baiwan da aka maku na ilimi da na alkur'ani ne kuka yi da shi sai su ce lalle mun koyi alkur'ani mun koyi ilimin addini kuma mun koyar da shi a ce dan wa kuka yi sai su ce dan kai muka yi ya Allah hmm. sai Allah ce ka kazabt sai Allah ce kayi karya ba duk ni kai ba kayi wannan karatun ne domin a yabe ka a ce duk Najeriya ko duk duniya babu mai ilimi ko makaranci kaman ka kuma an yabe ka ɗin an faɗi abin da za a faɗa na yabo a kanka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a ɗauke shi a tura shi cikin wutan jahannama kaga wannan akwai hatsari sosai eh. to shi yasa duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya masa baiwan ilimi da kuma sana alkur'ani to lalle ya gamata ya kasance ya sifatta da siffofi wanda za mu ƙara bayani a kansu babba shine ya kasance wato ya san ikhlasi Ni domin Allah ba don a yabe shi ba kada ya damu da maganan mutane abu na gaba shine kowane mutum musulmi ta ɓangaren alaka da mu'amalar su tsakanin su da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya gamata ya kasance almuhafaza ala tilawati wa tartibihi hmm. kowane mutum musulmi a doron duniya ya gamata ya kasance yana ƙoƙarin karanta alƙur'ani kullum kullum hmm. ya kasance yana da wani adadi na eh, hizif wanda zai dinga karanta su a kullum wato izuzzuka a imma dai ya kasance yana sauki alkur'ani duk kwana uku wannan shi ne abin da aka fi so kwana uku da kwana uku su kullum zai kamar izu kamar izu ashirin idan ba zai bai samu daman sauki alkur'ani duk kwana uku ba hmm. to ya kasance duk sati zai sauki alkur'ani idan ba zai samu daman sauki alkur'ani ba to ya kasance duk sati Da hmm. ya kokare kada ya wuce wata daya manyan malamai ire-iren su al'imamun nawawi sauran suke cewa duk wanda ya kasance wata cir yana wuce masa bai sauke alkur'ani ba so wannan yana cikin wanda wato ba su ba alkur'ani kulawa ba a rayuwarsu littafin Allah subhanahu wata'ala duk runtsi ya gamata mutum kada ya wuce wata ɗaya bai sauke alkur'ani ba a lalle hadisi ya tabbata na Abdullah ibn Amr ibn al-As mm. wanda ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi kaman izo biyu dai na mutum ya karanta ke ko kullum izo ne akalla akalla amma abin da aka fi so akalla mm. ko bai samu daman kwana uku ba kada ya wuce sati bai sauke shi ba a gaskiya eh, kamar yadda hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As ya ishara haka mm. kuma malamai wajen sharhin wannan hadisi wato duka sun yi wannan bayanan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin abubuwan da ake ruwaitowa daga gare shi duk da ba hadisai bane amma an ruwaito a littattafai na malamai ma'abuta ilimi shine duk sati baya sati baya wuce masa sai ya soki alkur'ani mai girma har suka yi formula wato yadda yake karatu suka yi formulan saukan annabi fami ashwak fami ashwak wato ranar farko yana farawa ta daga suratul fatiha idan ya fara ba zai tsaya ba sai ƙarshen suratul nisa'i rana na biyu idan ya fara daga suratul ma'ida ba zai tsaya ba sai ƙarshen suratul tauba rana na uku idan ya fara daga suratul tauba a yunus ba zai tsaya ba sai ƙarshen suratul nahli farkon suratul isra'i rana na hudu idan ya fara daga farkon suratul isra ba zai tsaya ba sai suratul shu'ara rana na nawa kenan na na hudu kenan rana na biyar hmm. idan ya fara daga shu'ara ba zai tsaya ba sai ƙarshen suratu yasin sai rana na shida idan ya fara daga wasafati saffa hmm. ba zai tsaya ko ina ba sai ƙarshen suratul hujurat rana na bakwai daga qaf zuwa hmm. nas wannan haka aka roito <clears throat> cewa wannan shine murajan annabi sallallahu alaihi wa duk sati sai ya soke alqur'ani mai girma to haka ya tabbata daga magabata ire-iren su al'imamu hamza azzayyat wanda yake shi ne ƙari'i na shida shi ya ɗau shekara arba'in kullum sai ya sauke alƙur'ani mai girma kullum shekara ɗaya har shekara arba'in har ɗaya daga cikin magabata kamar yadda nake karantawa a tarihinsa yake cewa ban taɓa tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauke ma 'yan ƙasan kufa bala'i da masifu da ke damun su ba in ba sanadiyan alimam Hamza al zayyat ba saboda kusancin shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma karatun alƙur'anin sa dan kasuwa ne mm. amma hatta sana'an mai yake mm. daga kufa ya kai kasashe wanda suke gefen kufa irin su basra da su sham da sauransu wato kasan siriya amma a kasuwancinsa a hanya haka za shi yasa al'imam الشاطبي إشارة هكا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا wato sabur ala wazni fa'ul wanda yana cikin auzanul kasra kamar yadda ibnu malik ya ishara fa'alun naw mif'alun naw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu waɗannan su ne kaɗan daga cikin auzanul kasra wato mutum ne mai matukan haƙuri sannan bayan ka ga ga shi bawan Allah shi kuma ga karatun alkur'ani mai girma kamar yadda ka sani sanadiyan tsoron Allah mutum ɗaya Allah subhanahu wata'ala zai iya saukar da albarkatu a wannan yankin haka aka san haka sanadiyan wani in ya saba ma eh. Allah Allah ya fusata zai iya halakar da wannan bangaren na'am dan haka to ana tambayoyi biyu a karama kallahu a tambayan farko shi wannan malami na wani abun koyi Eh, gashi shi ɗaya ne daga cikin manyan malaman ƙira'o'in alkur'ani kuma gashi yadda ka ambata ga halayen shi da ɗabi'un shi ga kuma karatu na Alƙur'ani wanda kullum sai ya karanta izu sittin ɗin nan amma kuma a duk da haka kuma mm. yana sa sana'a kuma yana sana'a yana fatauci yana ya bar kasan shi ya dauke abin da ya saya ya kai wata kasa ya je cin ya so ya da wannan yana nuna mana lallai da ɗalibai da ma malamai na ilimi da na addini ya kamata a ce suna da sana'o'i da za su rika yi ko da ko zai kai ga barin gari ne ko mm. barin kasa su wannan duk gaskiya yana nuna cewa sun fita daga layin su na karatu ba gaskiya ne wannan wannan magana haka ne na farko ah, idan muka ah, duba koma zuwa ga tarihi tun daga annabawa da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka za mu ka same su akwai yan kasuwanci akwai yan masu sana'a irin su Dawud alaihi salam da kuma sahabbai ire-ire hatta annabi yayi kiwo mm. yayi kiwon dabbobi a tarihinsa sannan sahabbai za ka ga akwai ire su usman bin Affan manyan 'yan kasuwa ne ga kuɗi ga imani ga ilimi ga mm. taɓawa ire su Abubakar Siddiq da sauransu da mm. saboda haka wannan yana cikin kurakurai wanda wasu daga cikin ɗaliban ilimi da malamai a da suka afka ciki malami shi idan yana ga malami ne sai ya zauna cikin soro ya naɗa kafafuwa sai mm. dai a zo a kawo masa wannan kuskure ne kwarai ka duk da wannan ba maudu'in da mm. muke abin nan amma dai wannan fusure mm. ya gamata a mutum ya kasance bayan ilimi da yake kokarin wato tarawa kuma kasance yana da abin da zai dinga dogaro a kai mm. ba sai ya tsaya kallon shi ba wato ba sai ya tsaya wajen wani wanda shi ya jira sai dai a zo a bashi ba wannan musamman 'yan shekarun da suka wuce da dama daga cikin malamai magabata sun wasu sun faɗa cikin wannan musamman a wasu daga cikin ƙasashe hmm. to saboda haka ah, kuma da wannan nake so in ƙara janyo hankalin 'yan uwa 'yan kasuwa da masu aikin gwamnati hmm. wanda suke da'iman sai su ce su aikin gwamnatin su ko kasuwanci yana shagaltar da su hmm. akan karatun addini ko riko da alkur'ani mai girma wannan kuskure ne idan mutum zai kasance babban ɗan kasuwa ne sannan ma'aikacin gwamnati hmm. zai ƙara kuma da riƙe littafin Allah subhanahu wa ta'ala za ga Allah zai sanya masa albarka wato a cikin kasuwancinsa ko a cikin aikin da yake hmm. shi ƙur'ani wato shifa ne kariya ne kuma magani ne hmm. ah, idan mutum zai rike shi yana karanta shi dare da rana hmm. masifofi da fitintinu da bala'o'i da dama ƙila za su same shi ta sanadiyan karatun na Allah subhanahu wata'ala zai masa kariya hmm. wato zai kare shi hmm. shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin hmm. to duk wanda ya riko da alqur'ani za ga Allah subhanahu wataala ya sanya ma rayuwarsa albarka in dan kasuwa ne za ga Allah ya sa ma kasuwancinsa albarka in mai aikin gwamnati ne za ga Allah ya sa ma aikinsa albarka duk wasu mahassada da makiya da masu mugun nufi sanadiyar rike Allah da yi da littafin za ga Allah yana ba shi kariya yana ba shi kariya baya bukatan sai ya je yana neman wasu ah, surkulli akan ah, kariya a kansa ƙur'ani kawai in ya shi ya wadatar da shi insha Allah ko da sihiri za a mai ko makamanci haka ba zai iya tasiri ba da yardan Allah albarka Alƙur'ani, wannan sautin na alƙur'ani ai za a iya mai ma yana cikin karatu Alƙur'ani. Alƙur'ani ya mai da wannan da shaitanai ba sa iya kusantar ƙur'ani hmm. kona su yake kuma da mafi yawa da su ake amfani kuma da su ake amfani wajen jefa wajen sihir da sihirta to kuma haka alqur'ani albarka ne duk wanda nake shi insha Allah za ga ya zama mai albarka wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun to mubarakun haka hmm. Allah ya kira shi mai albarka to saboda haka tambaya ta biyu a wannan din na eh, albarka Allah na iya saukar da albarka a guri a sanadin mutum ɗaya ko wasu mutane da suke wa Allah biyayya suke karanta alkur'ani suke yin ibada da addu'o'i sannan a lokaci guda kuma aka san hakan ma mm-hmm. sanadin mutum ɗaya ko waɗansu mutane Allah yana iya fushi da guri ko ma ya halakar ko ya sako bala'i da musibu a wurin saboda mutum ɗaya da irin taɓargaza ko munanan ayyuka da yake yi. Akar wannan to ya waccan aya da take cewa laifin wani baya shafan wani to kamar yanzu su laifin wani kamar bai shafe su ba a nan eh to ai shi yasa qur'ani wani sashin sa yana fasara wani sashi eh to kaga shi yasa wani aya Allah yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kuma haka Allah yake cewa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim ma kana Allah mu'azzibahum ya hum yastaghfirun hmm. to shi idan irin wannan jarabawa ta zo dama kowa za a tashe shi ne gwargwadon wato niyyarsa kamar yadda ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa wa sallam saboda haka ko da wannan jarabawan ta zo wanda shi bai aikata wani laifi a kariya kamar eh, irin zaizayen kasa misali mm. idan Allah ya jarabci wuri saboda kila wasu masu aikata sabo kaga kila gida na karuwai ko makamancin haka mm. idan ya yi muni sai ga wata sa'a a wurin Allah ya jarabci su sai ga kasan wurin ya rufta to kaga ba zai a ce wasu wanda wannan bai shafe su ba mm. wato kuma su ma za su cikin wannan zunubin a ba za su shiga ba amma a mm. duniya dai eh. a laifin wani zai iya sa abin da ko ukubar da Allah ya saukar ta shafi har wanda bai yi wannan laifin ba. Eh dama idan mu sa Allah ce wata ko fitina talla ta si ban nan ladin na mm. zalamu minkum khassa. Amma shi eh. a lahira ba burin shi. A lahira ba burin eh, Kamar yanzu misali cikin abin hawa. Misali wasu za ga mutum idan ya yi sabo ko makamancin haka sanadiyar haka yana cikin abun hawa sai da rafta ta zo hatsari ya zo ya same su hmm. ga baki ɗaya. to kaga shi wannan wanda ya saban ta ga ai shi kila sanadiyan saban da ya yi wannan al'amarin ya faru hmm. amma sauran su ba su ma san yayi wannan saban ba hmm. to saboda haka wannan ba zai gami sauran ba to ko ba zai ba za a tuhume shi da zama sanadin halakar waɗansu ko mutum. Eh ya zama sanadi mana eh tun da sanadiyan saban da mm. kamar yadda aka san haka albarka sanadiyan ɗaya idan wato ya kasance mai tsoron Allah bayanin da muka yi aka mm. saukar da wato ni'imomi da rahamomi kaga har mm. kafiri wannan ni'iman za ta bin shi za ta shafe shi wanda kuma shi bai ma yarda da Allah ba ga baki ɗaya. amma kuma in za a saukar da ruwan sama ko za a ɗauki musibu ko makamanci haka shi ma zai shiga cikin wannan kariya kaga ba za a ce to wannan rahaman tun da ta shafe shi shi ma ya mm. zama musulmi ba ina fata an gane na'am na'am dakta ah, tayyib saboda haka ah, muna bayani akan abin da ya shafi ana riko da alkur'ani da kokarin karanta shi mm. dare da rana shi yasa daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallam ah, aka samu irin su Usman bin Affan cikin tarihin su da ake waitowa cewa idan azumi ya shiga kullum sai sun soke alkur'ani mai girma Usman bin Affan shi yasa lokacin da aka kashe sa Hassan bin Sabit da yake wato rasa baitoci na rasa ɗinsa hmm. yake cewa bahu bi ashmata unwani sujuri bihi yaqta'u al-layla tasbihan wa qurana ya kasance mutum ne mai yawaita karatun alkur'ani mm. tunda lokacin da aka zo karanta shi a kashe shi mm. an same shi ya buɗe alkur'ani yana karantawa. Mm. kuma kamar yadda imamu zahabi rahmatullahi ta'ala alai ya yi shara haka a cikin littafin sosiyar alamin mubala cewa ya yi mafarki cewa sataftur ma'ana ga annabi yake ce musu zaka sha ruwa gobe da mu zaka yi buɗe baki sai Usman bin Affan ya tashi da azumi yana cikin karatu imamu <clears throat> zahabi ya kawo akwal da dama wasu suka ce hmm. sun zo ne da yamma bayan la'asar yana karatun ƙur'ani ƙarshen ayan fasa ya fi kahumullah wasu malamai suka ce a'a ya ayyuha rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata hmm. wallahu ya'simuka minan nas hmm. ka daidai wannan gaban dukkan maganganun malamai ne lokacin da suka kashe shi yana karatun wannan wurin amma dai fasa ya fi ka a ra'ayin wasu malamai ko wallahu ya asu ka wannan shafin mm. a lokacin saboda shi ne yana yawaita karatun alkur'ani mm. wannan yana cikin wato ɗabi'a ta usman bin affa haka yana raya dare ga baki ɗaya wajen mm. karatun alkur'ani cikin abubuwan da ake rotuwa saboda yadda ya rike alkur'ani ki yawaita karatunsa idan aka shiga watan azumi kullum sai ya karanta alkur'ani ga baki ɗayansa haka al'imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alai shi daga cikin abubuwan da ake ruwaitowa daga gare shi kuma idan aka shiga watan azumi kullum sai ya sauke alkur'ani sau biyu kullum sai ya yi sauka sau biyu al'imamu shafi'i to wannan duka kasas din wato abin da mu lura shine magabata gabaki ɗaya sun kasance ba sa wasa wajen karatun alkur'ani mm. dare da rana da wannan ne muke janyo hankalin yan uwa kowane mutum musulmi dole ya sanya ma kansa wato wani adadi wato na musamman wanda a kullum zai dinga karantawa mm. kasance ya san cewa in dai ba da wani uzuri ba ko wani lalura da kwana kaza zai sauke alkur'ani mai girma shi yasa daga cikin malaman da muka yi karatu wurin su mm. mun ga wasu su duk kwana uku suna sauke alkur'ani daga cikin malaman wasu duk kwana hudu akwai wanda kuma ɗaya daga cikin malamanmu duk sati sai ya sauke alkur'ani wasu kuma duk wata za ka same su biyu suna da wurdi wanda yake sabit hmm. ah, wato subo ah, ajiye wani wani wani adadi wanda kullum sai sun ayyawa wannan zai iya cewa mun yi rayuwa da su wannan ido da ido mun yi kuma karatu hannunsu hmm. to saboda haka <clears throat> kowane mutum musulmi a ya gama ce kasance wato a mu'amalarsa alaƙarsa da alƙur'ani baya rabuwa wajen karatunsa hmm. da adadin da muka yi bayani wanda zai sanya ma kansa abu na gaba shine daga cikin yadda ya gamata mutum musulmi ya mu'amalarci alkur'ani mai girma kuma alakansa ya kasance wato da alkur'ani mai girma shine ya kasance mai tsantsaye ne akan abin da ya shafi alkur'ani mai girma sai ne dinga kirkiran wasu abubuwa yana jinginawa ko wasu hmm. maganganu wanda ba na Allah ba ne sai ce ai Allah ya ce kaza wannan kuskure ne hmm. shi yasa Allah yake cewa an qulu ala Allah ma la ta'lamun hmm. haka eh, za mu ga tarihin sahabbai abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an wata tara mai tambayan mafakihatan wa abba <clears throat> kamar yadda aka ruwaito ah, eh, menene ma'anan wannan aya amma tafsirin cikakken tafsiri ya shige masa sai ke ya da uzuri ba zai iya fasara ayan ba yake cewa ayyu sama'in ni, wa ayyu ardi ni idza qultu fi kalami la ma la a'lam to kaga wannan kuma ya zama ruwan dare ake cewa a hausance shine za ga mutane wani sai ya kirkira ma magana daga gare shi da kansa sai ce ai Allah ya ce kaza hmm. kuma alhali ƙarya ne to wannan kuskure ne ba a kankan ba kan abin da ya shafi littafin Allah subhanahu wataala mm. kuma ba a mai hawan kawara mutum dole ne in zai jinjina magana ga Allah subhanahu wataala ya san cewa ya karanta wannan ayan ya san ma'ananta da abin da ta kunsa mm. sannan ko zai ce Allah ya ce kaza sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da ya gamata wato kowane mutum musulmi ya kiyaye ta bangaren alaƙa tsakaninsa da Alƙur'ani mai girma mm. sannan kuma da su na yau da gobe shine ya gamata kowane mutum musulmi ya dinga a tashi cikin dare yana sallah dare da alkur'ani mai girma haƙiƙa oh. shi yasa dangane da sallan dare malamai sun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wajibi ne gare shi duk da wasu ce farko mustahabbi ne aka mai da shi wajibi da dai sauran maganganu da su al-imam aini suka yi da ibn hajar a cikin umdatul qari da fathul bari na shi ibn hajar da umdatul qari na al-imam aini to amma a takaice dai Allah ya ba da bayani yake yi bayani wa min al-layli fathajjal bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda to ya gamata kowane mutum musulmi ya dinga kokari wato yana tashi cikin dare yana sallah da wani bangare na alkur'ani mai girma saboda sallah da alkur'ani a cikin dare yana ɗaya daga cikin abubuwa da za su kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ina fata ana tare da ni mm. sannan kuma yana cikin lokuta wanda mutum zai samu kusanci zuwa ga ubangijinsa haka ko buƙatuwa mutum yake da shi ko hmm. damuwa damuwa ta dabaibaye shi da jarabawa na rayuwa hmm. to wallahi idan zai rike sallan dare yana tashi cikin dare yana karatun alkur'ani yana sallah da shi yana roƙon Allah insha Allah ta'ala Allah zai yaye masa dukkan wata damuwa da take damunsa saboda haka hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata Allah yana saukowa da kansa ƙarshen dare hmm. ya ji wane ne yake wato bauta masa yana roƙonsa ya biya masa buƙatunsa wane ne yake neman gafarta masa zunubansa to saboda haka mutane lokacin mafi yawa duk suna baki lokacin zai bude kofofi na biyan bukata to shi yasa daga baya kuma sai a zo sai a zo sai a ta fafutuka to shi yasa duk wanda zai rike sallan dare za a ga dukkan wasu matsalolinsa na rayuwa suna ta gushewa idan buɗe yake so na arziki za a ga da yaddan Allah idan yake rike sallan dare mm, da istighfari yana cewa astaghfirullah wa atubu ilai to waɗannan idan ya rike sallan dare da istighfari mm. to lalle ko ɗan kasuwa ne ko ɗan abin nan ne eh, mm, mai kasuwanci ne za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya haɓaka masa dukiyarsa wato ta zama mai yawa in dai zai riƙe Allah yana tashi cikin dare yana roƙonsa kuma yana istighfari shi yasa Allah yake ta fa qul rabbakum hmm. innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara hmm. wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara hmm. to saboda haka duk wanda zai rike sallan dare da alqur'ani mai girma da istighfari dukkan ni'imomin nan da Allah ya ambace su Allah zai wadata shi da su ya'ya yake so ta sanadiyan riko da alkur'ani insha Allah Allah zai azarta shi da 'ya'ya haka dukiya yake so buɗi ne menene ne da sauransu to mm. da haka ah, hadisi na eh, saboda lokacin namu ina ganin ah, dole za mu eh, ja birkin wannan bangare a nan eh, watakila wannan matashiyar magana na matashiyar maganar nan za mu raba ta biyu wannan insha Allah ya zama zama na farko ah, sannan insha Allah ah, wani lokaci ah, muka tuntuɓi dakta za mu samu lokacin da za mu sake zaunawa mu karkare ko mu ɗora a bisa wannan adadi da aka yi na wannan darasi saboda bisa ɗabi'ar shirin eh. akwai ɓangaren masu kallo da sauraro wanda za su shigo su yi tambayoyi kuma akwai tambayoyi kaina da na so yi amma dai ina ganin saboda lokacin bari mu dakatar a nan ɗin insha Allah kamo zuwa a lokaci na gaba kan darasin assalamu alaikum eh, masu kallon mu da sararo muna tare da shirin majalisin malamai na DATV da kuma alheri radio kuma alhaji dakta yahuza ya shi kan ɗauki ɗawainiyar kawo muku shirin a da yaushe muna tare da ashef Dr. Nasir Yahya Abubakar wanda yake mana darasi a bisa matashiyar magana ta mu'amala da ya kamata musulmi ya yi da alkur'ani. Dakta shi ne babban darakta na Ma'ali International Academy da ke a nan kaduna sannan kuma coordinator na makarantar alkur'ani mai tsarki na afirka wadda take da cibiya a malaysia za ku iya bibiyar mu ta shafin zumunta na facebook a shafin muktar ishaq abdulmumin eh, da kuma shafin youtube eh, wanda yake a tafarkin magabata tv sannan kuma akwai lambar whatsapp wanda duk yake bukata za a iya tura mishi wannan karatu ta lambar whatsapp sifili takwas sifili shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku sannan akwai eh, shafin telegram ma wanda za ku iya samu a DITV don sayin musulunci duk za a iya samu wannan darasi da kuma karatuttuka. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora. Dakta kamun in buɗe layuka maganar ɗazu da kai na karanta alkur'ani ɗinnan shin za a iya cewa idan mutum baya karanta Alƙur'ani ya wuce wata wasu adadi ko wani mako ta kwata shi dai musulmi shi da karatun alkur'ani kila sai dai a cikin sallah za a iya cewa yana cikin waɗanda suke ƙaurace ma Alƙur'ani kuma allah maɗaukin sarki zai iya tuhumar shi ko kuma ya kama shi da wannan laifi na cewar baya karanta alkur'ani duk da yana yin waɗansu ayyuka kamar sallah da azumi da sauransu yana karanta shi yana soke shi fiye da wata take nufi a kwata-kwata karatu alkur'ani baya yin su da baki idan dai ba kamar a cikin sallah ba a wannan yana cikin na bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Ali ajma'in wa li sunnati sunnati amma na'am haƙiƙa ah, kamar yadda malamai ma'abota ilimi suka yi bayani wanda muka yi isharar su ɗazun ire-iren su imamun nauyi hatta al'imamun zali a ƙarƙashin wannan hadisin da muka kawo na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm. wajen shirin abdullahi hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as a mm. kan wasu kwanuka ne ya fi dacewa ya dinga soke alƙur'ani mm. to sun yi wannan bayanin cewa duk wanda ya kasance yana wata ɗaya ma yana wuce masa bai soke alkur'ani ba to yana cikin waɗanda wato suke ƙaurace ma alkur'ani mai girma to ina kuma ga a ce mutum ma gaba ɗaya kwata-kwata baya baya baya karatun alkur'ani kaga wannan shi ya fi muni sosai hmm. to saboda haka shi ƙaurace ma alkur'ani mataki mataki ne a idan ya kasance mutum baya yawan karatunsa ko baya karatunsa ga baki ɗaya hmm. wannan yana cikin wanda suka ƙaurace masa haƙiƙa ah, to kuma abin da zai ƙara muni idan a ce ma bai ma aiki da alƙur'ani kaga wal iyadu billah idan ya kasance baya ma aiki da alƙur'ani idan ya mutu to lalle ah, akwai hatsari sosai idan Allah bai gafarta masa ba makomansa zai iya kasancewa wutan jahannama muna roƙo Allah ya tsare amin Um, to sai maganar aiki a kakan yi magana ka ce alkur'ani da kuma hadisai ko sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallama shin eh, kasancewar mabubuga ko inda ake samo shari'a a manya-manyan eh, shi alkur'ani da sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallama amma wasu lokutan sai waɗansu sukan nuna kamar malaman da suka bangaren ilimin alkur'ani da mm. karatun alkur'ani ba sai sun san ilimin hadisi ya yi ilimin hadisi eh, kuma za su iya samun kusan duk abubuwan da ake bukata na yin ayyuka na ibada da eh, abin da ya shafi kudurce kudurce na imani da mu'amala duk komi yana a cikin alkur'ani kuma har ma sukan nuna shakku a wasu eh, bangarori na hmm. na na hadisai da suke can ka ja wannan su shiga tun da aya ta ce kaza kamata kuma ka ƙara da wani ko ka kawo wani abu wanda ba alkur'ani ba tun da hmm. ga alkur'ani mai tsarki kuma tabbas zahir ne wato wannan musiba ɗin lalle ta samu sassa da dama na ƙasashe na duniya bayyana wasu mutane waɗanda ake kiransu ƙur'aniyun wanda a nan Najeriya ana kiransu 'yan ƙala da ban sa in faɗi kalma, 'yan ƙala ne wai annabi suke ce mai ƙato wal iyadu billah to haƙiƙa waɗannan duk wanda ya hau kujeran naƙi wajen rashin yin aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya ɗau kujeran wato rushe alƙur'ani ne gabaki ɗayansa eh lallai duk wanda bai yarda da hadisi ba na annabi to bai yarda da alkur'ani ba saboda wahayi da aka saukan ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kashi hmm. biyu ne wahayi na alkur'ani sannan maganganun da yake faɗa shi yasa Allah yake cewa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima hmm. alhikma anan jamhurin malamai na tafsiri wanda aka yadda da su masu ilimi na alkur'ani mm. sun ce ita ce sunnan annabi muhammad mm. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. to saboda haka a duk wanda bai yarda da hadisi ba bai yarda da alkur'ani ba tunda ayoyi da dama Allah ya yi umarni a yi annabi ta'a. Mun yi rasul fa qad ta'a Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bal Allah ya kora imani ma cikakken imani ga wanda bai yarda da Allah ba ko hadisansa hmm. fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta yusallimu taslima kuma alqur'ani karan kansa mutum ba zai fahimce shi ba in bai hmm. san sunna ba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. saboda rukunan musulunci ga baki ɗayan su tun da kalmar shahada da yanda za a gabatar da salloli da yadda za a yi aikin hajji da yadda za a yi zakka fidda zakka mm. waɗannan ga da azumi ga baki ɗaya su babu inda za ka samu cikakken bayanin su alƙur'ani mai girma dole sai ta hanyar ne harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. to saboda haka babu wani hujja kuma wani dalili na ilimi masu wannan akida wadda suka dogara da ita hmm. in banda soye yanzu zukatansu da maganganu da suka gina akan jahilci hmm. wato rashin ilimi wanda suka hau suka zauna a kai eh. madatta sukan ce da shi hadisan nan su hadisan nan da ake da sunna dinnan akwai da yawa abubuwan da ba su inganta ba eh. tilin hadisai waɗanda sun ninnan kama hadisan da aka ce sun inganta su ma waɗanda aka ce ingantattu wata rana sai ka ga wannan ya ce ya inganta wani malamin kuma ya ce bai inganta ba wanda hmm. suna daga cikin eh wannan duka yana cikin jahilci tunda idan ba jahil shi qur'ani da suka yarda da shi shi ma akwai qira'atu shaza wanda ba a karatu da su to ya za su yi da qira'atu shaza kaga idan aka sai ce shi ma qur'anin ba su yarda da shi ba tunda daga cikin misali la qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum min anfusikum akwai qira'a shada min anfusikum min anfusikum kaga wannan qira'a shada anfusikum ba min anfusikum min anfusikum daga nafis an gane hmm. to kaga a saboda haka wannan malamai tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka ruwaito mana alkur'ani kamar yadda muka yi bayani da tawato wato jama'a jama'a tawaga mm. tawaga wanda haɗuwan nan nasu da adadin su ba zai su yi ƙarya ba shi yasa suka zo suka sanya sharuɗa na karɓan alkur'ani kamar yadda suka sanya sharuɗa na karɓan kowace ƙira'a ko riwaya mm. haka malamai ma'abota ilimi suka sanya sharuɗa shi ma na karɓan hadisi wanda idan bai cika ba ba za a karɓi wannan hadisin hmm. wannan ba hadisi ba ne aka samu wannan kawai kaga wannan ya nuna karancin ilimin su akan alƙur'ani mai girma eh, Allah ya shirya da mu eh. masu kalamu da sauraro ana iya kiran sufuri takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar da sufuri tara sufuri shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara domin shigowa cikin shirin kai tsaye sannan akwai lamba da waɗanda suke wajen jihar kaduna za su iya kira za su ganta kan allon talabijin ɗinsu Salamu alaikum na'am a gurguje da wa muke magana kuma mai tambayar wa alaikum salam kana tare da mu malam eh ne eh, sunana tukur garba kudu daga samun zaria me tambayar kamalar tukur nace kamar yadda aka saka cikakken alkur'ani a cikin waya in hmm. mutum ya shiga ban daki ya zai zai aje zai aje wurin a waje ne ko kuwa ya shiga da cikin ban daki ba matsala na amalar tukur insha Allah za ka ji amsa salamun alaikum salamun alaikum wa alaikum salam eh, wane ne Hala Rabiu. Rabiu ka ce? Malam Ibrahim me tambayar ka? Hmm. Hmm. To, ba laifi? To, insha Allah za mu ji daga... Masha Allah. Dakta. mai tambayar farko malam Muhammadu Tukur da kai maganar girmama alkur'ani don ya gashi ya ce waya da akan saka alkur'ani cikakke a ciki da ya halatta mutum ya shiga bayi da wannan wayar na'am wayan da ake aka sanya alkur'ani mai girma abin da ya kasance ya fi dacewa cikin ladubba mm. kada mutum ya sanya ringington ɗinsa wato da aya na alkur'ani misali ya mm-hmm. kasance idan aka kira shi sai a ji aya ta karatu sauki yana karatu na eh. alkur'ani mai girma domin za a iya kiran shi yana cikin za a iya kiran shi yana cikin banɗaki to kada a sa wani kada a sanya wannan wani eh, sauti da wani sauti na daban eh. to amma don application din yana cikin wayan mutum a hmm. babu laifi akan haka hmm. tunda ai ta wayan tana kulle ne tunda ai shi ma da mutum yanda muka yi bayanin mahaddata yanzu hmm. ai ka ga da dama akwai wanda sun haddace alkur'ani yana cikin memory kuma za su shiga bayi kaga idan aka sai a ce eh. to dan haka yadda ba ba aka hana shi karantawa a cikin bayin ko eh. ba zai kunna na waya din a cikin bayi ba haka ba zai san yarin eh, ba amma wanda yake yana nan a cikin zuciya ko a kwakwalwar shi ya babu laifi a zai shiga bayi yi abin da zai yi a bayi kamar yadda wanda yake cikin waya shi ma zai shiga eh, bayi babu laifi a kan masha Allah to shi malam ibrahim tambayar shi mutumin da yake kamar dan kasuwa a shago ko yana a kasuwancin shi yana tare da da alkur'ani yana karanta ana karanta to sai aka zo a ce a bani kaza nawa kaza eh. sai ki ce kaza eh. kaza sai kuma ya dora ya ci gaba da karatun alkur'ani wannan ya saba malaga a babu laifi a kan haka insha Allah ta'ala eh, idan yana cin karatunsa hmm. idan wani ya zo sosai ya ajiye alkur'ani wurin da ya dace haka sai ya sallame shi da ya sallame shi sai ya tsawo alkur'anin sai ya ci gaba da karatu to shi yasa yan kasuwan da suke aikata haka suna mm. burge ni sosai musamman yan kasuwa na jihar kano mm. za a ga suna riko da alkur'ani sosai da kuma karatun addini za a ga ɗan kasuwa ya tafi da wato eh, ya tafi kasuwancinsa shagonsa da kuma mm. wato littattafansa na addini ko ƙur'aninsa mm. da ya ga ya samu dama babu wanda ya zo sai ya buɗe ta karatunsa mm. wannan da sauran 'yan kasuwa za su dinga haka ɗin da an samu wato ci gaba sosai a cikin 'yan kasuwanni. Masha Allah. Wa alaikum salam. Barka da wane ne? Sunana Nasiru Malam Nasir mai tambayar ka. Ah, Na'am. Ah, kamar da ya yi sabon shago hmm. eh, ya rage kuma ko kuma ya yi da a karanta shi a rufe a hmm. ya samu falala haka. Hmm. ko kuma ɓangaren abin da ya shafi gida mm. me hukuncin wannan to mun gode malnar eh. to madalla madalla malnar assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikun assalam rahmatullah to ma da muke magana to madalla ba tambaya ko to to insha Allah to ku ƙara ku saurare mu insha Allah mun gode sai da safe assalamu alaikum salamun alaikum Wa alaikum wane ne barka dai sunana injiniya hassan mai jarin jirgi na jiran gasa me tambayar ka injiniya wato game da karatun da malam ya can a baya hmm. na falalan haddace alkur'ani din da a cikin yan kwanaki hmm. to tambaya ta ga malam ga wanda shi bai haddace alƙur'ani da baki ɗaya fa mm. ya ya kamata ya samu ya yi wannan abu don ya shi ma ya fa'idanci da wannan abin da karatu da malam ya yi to insha Allah za ka ji to da ta Allah ya mai da kuki da lafiya to mun gode kwarai salamu alaikum wa alaikum salam na'am wane ne na'am na'am malam na ansawa sunanka Malam Abdullah ne tambayan ka. Tambaya na shi ne malam kamar mutum ne a wajen kasuwarsa. Na'am. Yana kasuwa kuma wurin da yake kasuwanci akwai majalisi mutane za a ga samu an zo ana hira kai misali. Hmm. Kuma sai ɗauko alƙur'ani yana karantawa haka a bayyane. Hmm. Kuma jama'a nan ana ta hira a wannan gurin. Hmm. Shin me hukuncin yin haka? Na'am. to mun gode mana Abdullahi daga jos dokta na'am eh, shi takwaranka na'am tambayar shi na'am eh, shin wanda bai eh, abin ga wurin abin ga shago ko gida sabon shago ko sabon kanti ko sabon gurin sana'a ko gida na zama sai mutum ya ɗauko malamai shi ba shi ne karanta ba sai ɗauko malamai sai su zo su karanta mashi alkur'ani na bar shi ma wannan yana daga cikin kyakkyawar mu'amala da alkur'ani ya ce domin neman albarka da samun falala ta gaskiya wannan tambaya tana ɗaya daga tambayoyi da ake yawaita yi mana ita idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare masa da gida gida sai ya ɗau makarantar alkur'ani su je su soke alkur'ani domin ya samu tubarraki da wannan alkur'ani ko kuma shago ko makamancin haka mm. a gaskiya babu wani nasi ingantacce wanda ya tabbata wajen aikata haka ɗin oh. kuma karatu alkur'ani ibada ne kuma al'asul fil ibada a tawakkuf wato ita ibada ba a yin ta ne sai gwargwadon koyon alkur'ani ko kuma koyon annabi muhammad Ah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm, ah, shi mutum ne zai ga ya kamata a yi kaza yawwa ba mutum bane shi zai ga ra'ayin kansa hmm. ba tare da wani dalili ba ko wani daga cikin magabata ya taba aikata haka ya kawa cewa shi yana ga ya gamata a yi haka hmm. ko da ba a samu abin da ya hana ba eh ko da idan ibada Idan ibada Idan ibada kamata ya ce mushi yana da wani nasu yau wanda ya dogara akai to saboda haka haƙiƙa abin da ya fi dacewa nasoshi da suka tabbata a wannan shine hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa dukkan gidan da ake karanta suratul bakara to shaitane ba sa iya kusantan wannan gidan suratul bakara wannan ingantaccen hadisin annabi ne to saboda haka abin da ya fi dacewa ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya masa baiwa na samun gida sabo da ya gina ko shago ko makamancin haka hmm. shine idan ya zo shiga sai ya addu'o'i wanda suka tabbata a sunna ire-iren su a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ana son mutum ya karanta haka so uku ya tofa hmm. wanda idan ya haka na ya tabbata insha Allah babu abin da zai iya cutar da shi a wannan wurin to irin waɗannan addu'o'i da suka inganta hmm. su ya gamata mutum ya yi sai kuma ita karatun suratul bakara ɗin hmm. da ake so mutum ya dinga yi kuma ba wai ba wai sau ɗaya a tashi ba tunda irin wannan saukan da ake yi wannan ba sauka ba ne hakika wanda za a gayyato mutum ashirin talatin hmm, a rarraba izo izo biyu wannan kaga kowane mutum zai karanta izo biyu ne ya tashi ya tafi wani ma kila oh. ma zai ta motsa bakin kila ma ba ma yana yi ma gingadi na iya ban shi ma ba ma karatun yake ba to kawai dai idan lokaci ya ya tarkata waɗannan a haizuzzukan da aka ba shi sai ya ba da shi kenan an gama saboda haka wannan ba sauka ba ne to amma amma akwai wasu da suke sai dai kawai kowa ya karanta ma kanshi izo ya tafi kamar oh, yanzu ba za a ci a soke alkur'ani to ake mutum daya kenan ya fi yawaita dan akwai akwai wata siga kuma da naga wasu na yi ah, za su zauna su kewaye wanda mm. ya karanta wani adadi sai wannan ya karba sai wannan ya karba tun daga suratul fatiha haka bakara haka eh. imran haka haka eh. haka har zuwa suratul nas eh, kaga wannan kowa kamar yanzu misali ah, sallar tarawihi da ake mm. raka'a sha ɗaya ko sha uku ko kuma fiye da haka kamar ra'ayin wasu malamai mm. Eh, to idan misali aka zo sai a ce kai ke raka'a biyu wannan raka'a biyu kowa a rarrabu kowa hmm. ya raka'a biyu an gama eh, raka'o'i goma sha ɗaya na ko sha uku ko hmm. ashirin <laughs> ga kowa idan ya tashi kowa ya yi raka'a biyu <laughs> to da haka inda ba ba wai masallacin ko wurin ne ake so a yi raka'a kaza ba a eh, kowa shi ne a haka ne shekarar kan shi eh. ya kamata ne wannan raka'a goma sha ɗaya eh, sani da haka ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya masa baiwan gida hmm. ya gina gida sabo ko shago to abin da ake so ya addu'a din na tarewa wannan wurin wanda ne yake cewa idan mutum ya yi insha Allah babu abin da zai iya cutar da shi ya kuma wannan hadisi ne na annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha idan yayi waɗannan addu'o'in sabite bangaren alqur'ani sai kullum ya dinga yi wata karanta shi kullum misali idan wirdinsa abin da yake karanta a yini ya wuce izo biyar bayan ya karanta suratul baqara sai ya ci gaba daga inda ya tsaya misali kullum yana karanta izo goma a rayuwarsa Mm. kaga a kullum zai iya karanta suratul baqara domin wannan kariya din na wannan gida din ko makamancin haka mm. ah, sannan saura izo biyar sai ya dora daga ibra eh, wannan sauki idan ya sauke sai ya kara dawowa to haka ne zai samu albarkaci na wannan gida din ko shago ko makamancin haka mm. insha Allah inda ya gina ibadarsa a ah, ƙarƙashin koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. to amma wanda shi ba zai iya karantawa ba zai iya sanya kaset misali na idan shi ba zai iya koyar eh zai iya sanya kaset babu laifi a kan haka eh, in kuma yana da ah, zai iya sanya kaset sai ya mm. yawaita sauke suratul bakara eh, kusan kullum yawa ban sauke yana yawa an karanta suratul bakara a wurin insha Allah masha Allah Mm. to injiniya shi tambayar shi mm. kamar ka amsa ta mutumin da bai haddace alkur'ani ba ko ba zai iya karanta tun daga bakara ko surat fatiha zuwa na eh. bakin inda ya iya zai ta maimaita wannan gurin ko eh, zai iya maimaitawa ai da Allah ya cewa wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la mm. yazidu zalimina illa khasara nan min inna malamai ma'abuta ilimi sun yi sabani wajen tafsirin shin bayaniya ce ko tab'idiyya eh, wasu daga cikin manyan malamanmu da muka yi karatu wurin su al'allama Sheikh Muhammad Al-Hassan Dado dan ƙasar Murtaniya in ahli Shanaqita to shi yana ɗaya daga cikin wanda suke ganin ra'ayin sukarin jayar da wannan bayaniya ce ana wato waraka da sauransu da ake samu na alƙur'ani mm. wato ko ina mutum ya iya karanta Allah ya yassare masa iya karatu zai iya karanta wani babu laifi kuma zai samu wannan albarkan da wannan waraka insha Allah ta'ala eh. to uh, amana abdalla daga jos shi tambayar shi mutumin da a uh, gurin da ke sana'a ko gurin da yake aiki ko inda da yake zaune yana so ya karanta alkur'ani amma wuri ne da mutane suke zaunawa kuma ana firar to haka sai yana karanta alkur'ani tare da kuma wannan hayaniya na rarrake da eh, wannan eh, tambayan eh, tana da muhimmanci ita ma ah, shi yasa malamai ma'abuta alkur'ani suka rubuta littattafai a kan ladubba na karatun alkur'anin karan kansa mm. da su al'imamun nawawi yana da attibiyan fi adabi hamalat alkur'an da su al'imamun ajuri adabu hamalat alkur'an da dai sauransu to saboda haka daga cikin ladubba ana son a mutum zai karanta alkur'an ya kasance ya haɗa da tsarki cikakke da alwala sannan kuma a wuri ya kasance mai natsuwa mai natsuwa mm. to idan ya kasance wurin babu cikakken natsuwa akwai hayaniya mm. to a nan mafita ne sai ya saukar da sautinsa sai nan gayi yi da hankali yana jiyar da kansa daidai da ya nisa ba eh wannan shi ne ya fi dacewa mm. kamar wanda ya kunna ko da kasat ne yana saurare shi idan akwai hayaniya a shago a kasuwa ko a eriyan da yake to zai iya rage sautin sai kasance yana jiyar da kansa mm. wannan ladubba duka suna da matukan muhimmanci a kowane mutum musulmi ya san su na karatun alkur'ani wanda suka wajaba a kansa hmm. da kuma shi a wanda ya wajaba a kan alkur'ani da kuma wurin karatun alkur'ani da hmm. sauransu don da yawa za ka ga irin eh. ka ko an sanya ko a talabijin kamar wanda eh. tashoshin da ake kamowa musamman karatun alkur'ani a ko a rediyo a gida ko a shago ko a wurin aiki eh. gashi ana yin karatun amma mutanen ba su fasa su fasa da hayaniyar da ba ba ma a saurari eh, ko mai da hankali ma abin da ake eh, wannan yana faruwa sosai inda idan zai iya masu magana su ji ba zai kawo matsala ba ko hayaniya ba mm. zai iya masu magana sai su a sassauta muryarsu. saboda girmama littafin Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma yana ga cewa maganan da zai musu zai iya janyo matsala to sai ya yi da sautin mahafi, wato sai ya jiyar da kansa ya yi eh, hankali haka eh, wannan babu laifi a kai insha Allah alaikum. Wa alaikum Alhamdulillah. to wace ce to malama hawa muna godiya salamun alaikum na'am malama wace daga bauchi na'am ban ji sunan ba to to to to mama ahmad daga bauchi na'am me tambayar ki hmm. Hmm. na'am to insha Allah daktar zai a ya haƙuri mama ahmad kin ga lokacin namu kalli agogon ki gani muna godiya eh muna godiya muna godiya masha Allah dakta mama ahmad daga bauchi watakila ta zamo ta karshe saboda yanayin lokacin eh, tambayar da take yi ana karanta alkur'ani ɗazuka ce ana karanta alkur'ani a yi tawassali da shi na ce dan take ne ko daga baya me ma wasali ta kwanashi a ina ga ban kamar ce ana karanta alkur'ani a to ita eh, ta ce ne ana karanta alkur'ani a yi tawassuli da shi amma dai eh. Eh, tambayar ta a nan take bayan karanta alkur'ani mutum zai tawassuli da karatun da na tambayar ta yawa ko kuwa sai eh. daga wani lokaci kila eh. idan wani abu ya taso mishi nan ne zai tawassuli da cewa karatun da yake yi na alkur'ani na ga yawa hakika shi alkur'ani mai girma ko ba alkur'ani kai ba dukan ibadu mm. idan mutum ya riga ya aikata su babu laifi ya yi tawassuli da su misali ila ya saba kullum zai karanta izo biyar na mm. wirdi haka ko mm. izo goma to idan ya gama karatunsa sai kila wani abu ya bijiro masa na damuwa ko na addu'a yake so ya yi ya yi tawassuli da wani ayyuka wanda ya taɓa yi kamar hadisin da ya mm. tabbata waɗanda suka shiga kogo ya rufe da su mm. to babu laifi mutum ya ce ya yi tawassuli da wannan karatun da ya yi a jiya ko a mm. ɗazu bayan ya gama aikata shi eh. ake ne ma'ana kamar ya rike shi ya zama da kamar sila ko tsari nasa wanda zai ce albarkacin karatun da na yi ɗazu ya Allah ka yaye mani wani abu sanadiyan wannan ko makamancin haka wani shi ake nufi da tawassuli ya yi istinadi ya dogara da mana ya alaƙanta wannan kama kafa ya mm. kama kafa da wannan karatun da ya abin da malamai ma'abuta ilimi suka hana shine kafin yayi ya ce zai tawassuli sai kasance ga shi ba don Allah zai yi ba ke zai <laughs> ne domin wannan bukatar ah, nasa to yi idan aka biya bukatar gobe ba zai kara yin wannan ibada masu karanta alkur'ani na'am eh. amma yana yi eh, idan ya gama zai iya eh. tawassuli da da hmm. wannan aikin ko kuma dama aikin shi ne ko kuma dama aikin Allah yawa dan Allah yanzu kuma yanzu wata matsala ta taso wata bukata ko wani bala'i ya faru yana to sai ya ce Allah albarkar imanin da nake aka ta kaza eh, kwarin ya mun kai ko ka biya mu eh, wannan yayi haka ne yayi babu ne shi aka haka kuma su ita ma hanyoyi ne daga cikin hanya eh, da ake kai addu'a kuma ake amfanta sosai ka a tsare ka kamar na'am alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am Alhamdulillah wane ne? Ah, Muhammad Tukur ne daga nan kuma To Malam Muhammad Tukur ne tambayar ka? Ina ba ko fatan alkhairi na wata Allah ya yi da lafiya. Allah ya amsa. To mun gode kwarai. Salamun alaikum. Na'am. da muna godiya sunanka to me tambayar ka alhaji musa to wani jira ga lokaci ya riga ya tafi na da tambaya ga shafi amma na ga lokaci ya riga ya tafi zai hmm. ba na fatan alkhairi kuma Allah ya saka da alkhairi irin gudunmuwar da ake badawa to mun gode kwarai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana to malama hafsat me tambaye ki na ce kamar mutum ne ya rishi ana karanta Alƙur'ani. da hmm. misali an ce in za a karanta a yi ka ta'awizi a yi basmala hmm. to sai karafi ana yi sai tun da hadda ne haka ka riga ka hadda ce sai kuka ƙarar sa tare na hmm. to ya matsayin karatun na to insha Allah dakta na amin amin dakta ka fahimci tambayar ta wani ne ya eh. yi haddace a ayar sai ya shigo sai eh. ji an kama wata aya sai eh. kama karshe ko ya karshe amma biyu a uziya bai yi bismillah ya wannan eh tsaye wannan daidai yake da yadda ake wajen karatu alkur'ani da tariqa da ake kira musaffa tattauna eh, wannan malamai ma'abuta ilimi sun yi ishara farko karkanta hmm. ita isti'azan da Allah yake cewa fa idza qara'atul qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim hmm. a shin idan mutum zai karanta Al-Qur'ani ko da ko da shine na farko hmm. isti'aza yin a'udhu billahi dan wajibi ne ko ba wajibi ba wannan malamai sun yi ta ce ka ce akan wannan matsala mm. wasu ce wajibi ne wasu ce ba wajibi ba kowane da dalilinsa mm. shi yasa malamai na qira'at ira iren su Imam Shafi'i da su Ibn jazari a mm. tayyibatun nashiri da suka suka yi isharar wannan mas'ala idan ma aratta dara ta qira'u fasa'id jiharan من الشيطان بالله مسجرا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزل ربك تنزيحا فلست مجحلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا وفيه مكان في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومذللا وإخفاء فصل أباه آتنا wa kan min fatal kalmahdawi fihi a amala wannan sune ne baitoci da al'imam shafi ya yi bayani a kan da ya shafi isti'ara ayewa isti'ara wato tun daga bayyanar da ita da rashin bayyanar da ita a farkon karatu da tsakiyar karatu da sauransu da kuma daɗi akan kan a'udhu billahi min shaitanir yana halasta mutum ya ce a'udhu billahi sami'il alim min shaitanir min hamzihi wa nafsihi ko ko baya halarta a wajen karatu wannan duka mas'aloli ne wanda malamai ma'abuta ilimi na hadisi sun yi tattaunawa akan su ɗin akan hadisai wanda suka zo suka yi bayanin sun daga ayan malaman usulul fiqh hmm. wannan umarnin da Allah ya yi shin yufidul wujub aw yufidul nadab al istihbab to sai malaman usulul fiqh suka yi tattauna mas'ala akan wannan hmm. su kuma malaman hadisi wurare an samu annabi wasu wurare ya karanta alkur'ani bai isti'aza hmm. karan kansa to a wasu kuma wurare an samu yayi eh. to shi ma suka yi ta taɓa hmm. a wannan haɗa hadisan haka kuma da su a obillahi sami'il ilalai ƙarin da rashin ƙarin hadisan suna inganta ko ba su inganta ba hmm. wannan babi ake yi ma matsala <laughs> <laughs> babi mai zaman kansa eh, to amma dai a takaice takaitawa shine matukan ba ita ba ce ta fara hmm. karatu alƙur'ani to babu laifi idan ta zo ta samu ana karatu ba dole sai ta isti'aza ba mm, dole za ta iya shiga ko da ma da ita aka fara mm. kamar yadda wasu ƙura'u ire su shaka Abdul Fattah qadi al sharhin Shatibiyya mm. da su Ibn al-Jazari a Tayyibatun nashir da sharhin da yama Tayyibatun nashir din na ɗansa wanda wasu malamai suna jinginta sharhin zuwa ga ɗan ibn al-jazari muhammad bin muhammad bin ali yusuf al-jazari yana da sharhi ɗansa da ya mai littafin na shiri. Mm. to duka sun tattauna wannan matsala mm. to a takaice abin da suke cewa daga cikin wuraren da ba dole ba ne sai mutum ya yi ba isti'aza ɗin mm. shine irin wannan wuri idan ya kasance ba shi ya fara karatu ba shi da ana musaffa ne suna karanta shafi shafi sai kasance shi ne na biyu wanda zai karanta ko na uku ko na biyar to a wannan halin ba dole sai iska zai ɗora kai daga inda eh to haka kuma shi ma wanda ya shigo ya samu eh. ana yi wannan babu laifi ba dole sai ya yi a isti'aza to alhamdulillah dakta muna godiya Allah ya saka da alkhairi kallon mu da sauraro shirin majalisun malamai na DITV da alheri radio shirin da alhaji da ke huza ke yashe ke daukar ya kawo muku shi ko da yaushe Allah ya saka da alkhairi a madadin malamin da ya kasance tare da mu a yau wato da sheik dr muhammad nasir yahya abubakar shugaban makarantar ma'ali international academy a kaduna kuma coordinator na makarantun alkur'ani mai tsarki na afirka da ke da cibiya a malaysia da ya kasance tare da mu a cikin wannan matashiyar magana ta alaka ko yadda musulmi ya kamata ya mu'amalanci alkur'ani wanda kamar yadda na ce insha Allah zama ne na farko za mu ɗora a wani lokaci idan muka samu dama Allah ya saka dakta da alkhairi a madadin dakta a madadin waɗanda suka yi ma dakta rakiya da waɗanda duk suka ba da ƙoƙari wurin ganin shirin nan ya zo muku da ma'aikata da kuma shugabanni na DITV da alheri radio muna addu'ar kowa Allah ya saka mushi da alkhairi mm. kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya yaye musibu da fitintunu da suke damu wannan ƙasa a nesa da kusa da fili da ɓoye mm. Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu baki ɗaya a madadin Abdulrahman Bashir Adam da kan shirye shirin yana gabatarwa ko da yaushe sunana Abdulwahab Harun da na rike mishi sai mako mai zuwa idan Allah ya mana aran rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا